to assalamu alaikum shehu to a eh to jama'a to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a da ake tare da mu akan wannan shafi na sarki zaki jama'a muna tare da babban shehunmu babban malaminmu shak ibrahim ibn shak maulana shak ɗahir bauchi jama'a muna tare da shi in ana ganin sa da kyau jama'a sha zana mini yes in ana ganin shi da kyau jama'a za mu tattauna ne akan aikin Allah da muka ga ya fita wannan abin da yake da sha'awa a cikin musulunci da kowane musulmi ya kamata ya buga kirji da haka da kuma uh, wannan kuma 'yan tarika tijaniya da ke murna akan haka to jama'a insha Allah muna tare da babban shehinmu nan Sheikh Ibrahim uh, ibn Sheikh Tahir Bauchi akan uh, zantuttuka biyu za mu tattauna yanzu haka zantuttuka biyu za mu tattauna da shehi mu ji bayani akan abin da ya faru farko jama'a za ku ga cewa shehi ya shiga wani ƙauye shigan shehi da ya shiga ƙauyen nan ya an musuluntar da sha'in ce mutanen 'yan ƙauyen nan kakab an musulutar da su yanzu sun zama musulmai yan kauyen nan gaba ɗaya sa'annan kuma jama'a zance kuma na biyu za mu tattauna a shine ne kan batun maulidi da muka ga shak shek ya zo ya ba mu wani announcement dinsa kwanaki mu ji inda maulidin ta fara amma jama'a zancen da za mu tattauna a yanzu haka za mu bari shak ya yi magana shine jama'a ku duba na kun ga wannan video To jama'a wannan uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shehu. Uh, shehi mun ga a farko batun da mu tattauna da farko mun ga cewa ka shiga wani kauye ka musuluntar da 'yan ce mu ce kamar 'yan kauyen nan ka kaf gaba ɗaya saboda za su kai dubu waɗanda suka musulunta. To shehi wannan abun da aka fita aka yi shehi da an so mun so a bamu labari ya wannan abu ta kasance ya ta gudana. aka samu kauye kakab gaba daya sun zo sun karbi musulunci a hannunka alhamdulillah wa salamu ala rasulullah dai na kamar yadda na gaya maka muna kan hanya ne aka dai shehu aka dai yanzu musa a saya. saboda haka ba za mu yi hira da yawa ba saboda kar dare ya mana hanya muna da about four hours da mu isa masha Allah ah, alhamdulillah wa salamu ala rasulullah mun zo ziyara kasar Kamaru da muka zo ah, wani bawan Allah wanda daman shi aikinsa yawanci musuntar da mutane yake aikinsa kenan. To da ya ji mun zo zai cire jama'a da Allah akwai jama'a sun kai wajen mutum sama da dubu wanda suka su shiga musulunci yana son ko mu ne yake son zo mu je mu tafi tare da shi a shigar da su. Muka masa alkawari ran litinin za mu dawo to mun tafi muna rai sai mana waya a can cewa da Allah mu zo a yi ranar lahadi saboda ran litinin akwai wadansu program. alhamdulillah muka zo muka shiga shi irin musulunta da ake a wannan wajen alhamdulillah watan sarkin gari ne yake musulunta ta sarkin garin da jama'an garin duka ta suka shiga musulunci hmm. mutumin yana gaya min da mun kara kwanaki ma jama'an da zama shiga kasar wannan kasar kamaru kenan aka yi musuluncin nan wanda inda mun kara kwanaki mun shiga kasar chadi ya ce abin ma zai fi haka game da shiga musulunci wannan alhamdulillah mutumin yana kokari a kuma shek ahmad durumde Mm. shekarun 2008 ya gayyace mu da shehu hassan sise mun zo mun je wani gari fana a cikin kasar chad mm. inda mutum dubu ɗaya da ɗari biyar suka shiga musulunci a lokaci ɗaya mm. to alhamdulillah shi dai nan wadansu kabilu ne dai kasan dai yadda abin yake alhamdulillah daman wannan abubuwan a dalilin da yake sa ake taɓata musulunci a duniya kenan ta in an bar musulmai suka zauna lafiya to in Allah da wanda ba musulmai za su fahimci musulunci su shiga musulunci to shi aka shiga cikin musulunci aka rarraba kansu aka yi ta kawo irin wannan mutane masu kafin da mutanen da wanda suka hana mu zaman lafiya tsakanin mu suka hana mu zaman lafiya da wanda ba musulmi ba mm. to wallahi wannan bangaren dai alhamdulillah muna godiya Allah kuma muna kara roƙon Allah ya kara taimaka mana cikin wannan harka shi ma ko mutumin da yake wannan abun Allah ya kara taimakon shi insha Allah kuma kamar yadda muka faɗa za mu samu special program da shi ɗara sun mace foundation je mu ka taimaka mishi wajen gina musu makarantu da masallatai amma dai da malamai da shi duk inda ya kuma zai ajiye malami daya a garin bayan mm. da Allah ya bada kabula ake shiga musulunci a wajen alhamdulillah akwai akwai ban sha'awa to eh uh, zancin da mun samu labari domin yana iya kai uh, wata da watanni ba ka gida shahiya ya aike ka shahiya ya ce ka je kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza mun samu labari cewa kaman um, irin wayannan ayyuka da yawa ake yawan yi sa'annan akwai wanda shahi ya tsara ya je wurin maulidi kaza sa'annan kuma a nan America mun witness lokacin da shahi ma ya turo ka kazo a maulidi a nan to mun ga wanga ayyuka yayi maka yawa sosai to wannan ayyuka a da shai shi kadai yake yin wannan aiki ko dai a'a yanzu ayyukan ya karu yayi yawa muke son mu sani alhamdulillah a da shai shi kaɗai yake wannan ayyukan mm. alhamdulillah da iya cewa da yanzu kamar nan kasar kamaru na'am a yanzu muna wani garin da muka je muka kwana je muka yi mawaldin shehu ibrahim da su hmm. na 1972 muka zo tare da shehu garin wow yau shekara 48 kenan muka zo garin muka yi sallan juma'a da shehi to gashi je kuma sai yanzu Allah ya dawo da ni jiya shekaran jiya muka zo muka kwana da su jiya muka yi sallan juma'a muka yi mawadin shehu Ibrahim hmm. kuma yanzu an haka za mu kama hanya kuma za mu tafi wani gari shi ma ga dare wanda shi ma za su yi maulidi yau To wannan ayyukan ayyukan shehi kenan hmm. amma alhamdulillah kuma ga yanzu da shekaru suka yi da dama shine amfanin aiwa yanzu da ka ga nan ni nake nan to ga su kan nan kuma wani na wani waje wani na wani waje a nan din ma yanzu a bakin boda sun kira mu cewa akwai makarantar da za a bude na Qur'ani ne tuka amma kanin mu sai da shi yake zuwa yana cewa a tunda shi ya saba zuwa maganar Qur'ani su jira shi shi kuma yace sai ya jira eh, shi kuma yace in na fita ne zai shigo ya mm. so su jira in na gama abinda nake shi kuma sai ya fito ya zo ya musu aikin Qur'ani da yake nan inda muke ma ya bude makarantun Qur'ani ka ayyukan shiri ne yan daɗin hakan ke kwana da kwanaki shi ya tashi sai tafiyan dare a kwana tashi akwai aikin kenan a gari ɗaya za a iya zuwa mutane kamar kano na sai a jami moldi jiya rana ɗin da biyar ka aikin shehi ne tun daɗin ma haka yake yanzu kuma alhamdulillah tun da akwai yara shi na amfanin haihuwa kuma yake ta ɗora mu yake ta aikan mu na zuwa muna ya alhamdulillah Allah ka da alheri to shek a eh, tunda kuna kan hanya zancen mu na karshe da mun so a ba mu tarihi labari saboda ka zo ka gwada mana mun ji bidiyon ka gashi nan ka ce maulidin shai ibrahim za a haɗe wuri ɗaya a yi shi kuma a sakkwato akan da mu ma muka tsaya ka muna gayyatar jama'a a zo a zauna a yi wannan tarihi sa'annan shayi wannan tarihin maulidi ya tarihin take sa'an nan kuma maganar da kace wai za a hada a yi shi wuri daya gaskiya ya shige mana duhu a da ya ake yi da yanzu za a hada a yi shi wuri daya shi muke son mu sani alhamdulillah za ka salama ala rasulullah kamar da ka sani magana mawalidin shi ibrahim radiyallahu ta'ala anu wanda a najeriya ake yin shi akwai da Babu Sheik. wanda suka fara yin mawalidi, tare da mu da shehi yana tunawa farko aka fara da mu a lagos duk inda za a je muna zuwa da mu ake yi to ana yi dai ana yi yadda yake mawalidi yana ci gaba har ya samu karbuwa irin halin da ake ciki a 2008 ah, an samu ɗan sabani akan za a yi maulidi a kaduna sai kuma su mutanen gwamnati suka nuna sha'awar saboda yanayin zamani ko siyasa ne suke son mu zo abuja mu yi to a lokacin su majama'u suka nuna cewa sun riga sun shirya program ɗinsu a kaduna duk da mun je mun ci a zo a yi tare to sai shi tun da haka ne tun da mutanen sun yawa to duka a yi tare mu ana yi a abuja ana yi a kaduna 2019 an samu haka 2020 saboda rashin lafiyar da da ta sauko ta duniya wannan ba a yi molidin ba sai muka zo muka yi molidin shehu tijjani tare da molidin shehu ibrahim wanda su majma'u sun zo muka haɗu to yanzu kuma sun muka gani to ga alifa zai zo sabon zuwa to kuma in muka ce ga yanayin zamanin ah, yanayin yadda yake ah, wahaloli a rage wa mutane shi ya diban algemin ya zo so ɗaya kawai don ya ce baya son a zuwa ita yawon ya zo so ɗaya kawai zama an gama kuma sokoto alhamdulillah kowa ya riga ya san alaƙar mu da mutanen sokoto sarkin musulmi da shi gwamna din dun namu ne kuma sun nemi sun nemi lalle suna son shehi ya zo a yi maulidin da shi to kaga maimakon a cewa shehi ya zo ya yi abuja kuma ya tashi ya wuce ya je a sokoto to haka duk ba akwai nauyi sai muka sha muka ke washe kawai tun da muka abun tun da halifa zai zo so daya kuma sokoto sun nemi lallai mawalidin suna son shi ma ya zama yana wajen sai muka ce kutu mu haɗa mawalidin gaba daya da mu da majmuwan duk mu haɗuwar majalan shehu radiyallahu ta hannu yadda aka saba a yi mawalidi a sokoto don a rage wa jama'a wahala kuma abun da yin haka ya kai kara kawo mutane su yin da ya sa kenan. Masha Allah, shek kamin a muna addu'a gaskiya yanzu na tuna akwai abin da ya daure wa mutane kai sosai yawanci shi suna tambaya na wai mu tambaya gidan eh. shehi sosai saboda zancen da ya fito ne da aka ji ka bar gida ka tafi kaza shi aka ga ga Sheikh Bashir shi ma ga wani wuri ya je Maulidi a cikin Kano shi kuma aka ga ga Sheikh Duku ya shiga shi ma yana a eh, ce Sheikh eh, su ma sun shiga Maulidayya dai ina ganin shaka kaman ƴaƴan shehu kowa ba shi gida she wani ya kawo mini labari cewa ai da Sheikh Tahir Bauchi da kansa yana iya ya bar gida wata shida wata bakwai ya tafi aikin Allah irin haka yana shiga ƙauye ƙauye ƙauye ƙauye ƙauye ƙauye yana shiga irin haka to amma abin da ya daure wuta ne kai ne shehi ga mata ga iyalai ga ƴaƴa kuma shi ji kowa yana ya samu karatu mai kyau kowa ya samu haddan Kur'ani da wasu abu to shin ya shehi yake yi ba shi gida yana fita gida wata bakwai wata shida kuma she kuma ƴaƴan gidansa kowa ya samu karatu kuma matansa da kowa ba mai complain kowa ya hankalin shi kwance shehi ya ya wannan zance ya kasance ya zama gaskiya irin wannan zance wannan shine eh, inda aka faɗa maka haka ne shehi na yin tafiya ya je dare ga mu da akwai kaninsa ana kiran da Alhaji Baba da mu duk ba mu san shehi ba abinda muka san shehi kawai ana cewa yaya ake faɗa a gidan wannan ƙanin nasa shi ne yake rike da nauyin mu gaba ɗaya shi yake ba da makaranta abin da ake nema na gida shi yana ta yawon wa'azi ne mm. je je tafiya dade je je dade ba wannan dai dan ƙanin sa da yake gida shi ne ke kula da duk abubuwan da ya tashi na lamuran gida ba malamai kuma dama akwai su babban abu dai shine shi gita albarkan shehu ibrahim addu'an da shehu ibrahim ya yi masa mm. wannan shine albarka abu da kake ji na wannan wa mai ake cewa albarka ne akwai almajiran akwai yara yadda ka bada dukkan kowa ya tafi kowa ya yi nan kowa ya yi nan kowa ya yi nan kowa ya yi nan ba mm. alhamdulillah wannan shine aikin kenan amma babban abin da albarka dai shine ya ja wannan abu shi ya kance da ni da abun da nake da shi duk na shehu ibrahim ne saboda addu'an da ya mini alhamdulillah wannan shine albarka shine abin da ake nema kuma shine ake son duk mutane su tsaya a kan shi sanin cewa babu wani abun da yau duk abun da ake tun zamanin da haka duniya take na rikici da duniya da mutanen Allah mutane su zauna kofar Allah sani ba mai yi sai Allah hmm. mu ƙara haɗa kanmu mu taimaki musulunci in muka taimaki musulunci muka nuna wa mutane yadda musulunci yake da kyau hmm. Kafire ma za su shiga musulunci amma in muka biya yadda ake yi nuna mu mutum ya ce na dan uwansa musulmi wa'azi ko ya ce mai ruwan ga ya riga ce la ilaha illallah mai ruwan ka tashi. Hmm. da mutane da yawa duniya ana cika ta zaki musulunci je ku gyara addinin musulunci ku kira mutane zuwa ga Allah ku taimaka musu Allah ya yarda da ku saboda haka alhamdulillah inda ka faɗan nan haka ne wallahi duka kuma ka san abun na Allah ne haka ne haka ne shehu eh. to shehu ya kuri eh. zance kuma me ake kira ga yan tijaniya ka gaba ɗaya na duniya gaba ɗaya me ake kira da su sa'annan ayi mana addu'a mu tashi alhamdulillah wato kira da muke ga yan gwamnati tijaniya shine gidan da bayan da shehu yake yi kullun cewa mu gode wa Allah da niman da ya mana mu gode wa Allah da niman da ya mana Allah ya zabe mu ya yi mu yan adam ya kawo mu cikin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu da babban waliyin sa shewa Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala yanzu ya damu da hadifa sa shewa Ibrahim radiyallahu ta'ala cewa mu taimaka mu nuna wa mutane kyan wannan addini mun yi imani da annabawa gaba daya mun yi imani da Allah mun yi imani da annabawa gaba daya ba wani annabin da ba mu yarda da shi ba haka duka bayin Allah mun yarda da su kowanne mu ba shi haƙƙinsa na ɗan masa ɗan adam tukuna. Shi ba Jalla ta hannu yana cewa in za mu roki halaye irin na sallah to mun huta. Hmm. In ka zo sallah za ka ce Allahu Akbar ka bar duniya da komai Allah ba kowa sai Allah shine mai yi shine mai bayarwa shine mai hanawa shine mai komai. Hmm. In ka gama sallah kuma za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah hannunka da dama cewa 'yan wana musulmi kuma assalamu alaikum mu zauna lafiya da ku. da hannun ka ta hagu assalamu alaikum yan uwana wanda ba musulmi ba kuma mu a lafiya da ku saboda kuma yan adam ne Allah shi yayi wannan kafiri shi yayi wannan musulmi mu nuna wa mutane hali ya maza su ya ce Allah ya halice Allah ya kawo ni ne don na cika halaye masu kyau hmm. wata ka halaye masu kyau mu makarimul akhlaq watan ka zama kuma kuke kuna ce mishi eh, humanity ne kuma kuke ce mishi watan halaye na'am na'am na'am eh humanity ya na halin ke zo mai kyau kafiri musulmi kowa kana girmama shi ba ruwan ka da halittan Allah kawai in ta maka ma ya ba mata maka abin da ka so ka ce ka yafe mata watan hmm. ma'ana abin da muke kira ga yan uwan mu isar da musulunci yanda manzon Allah ya zo da shi mu nuna wa mutane tausayi mu nuna wa mutane halayen musulunci wannan fadan da zage-zage baya cikin musulunci qur'ani daga bakara zuwa nasi ba hmm. inda qur'ani ya zagi mutum da ya dane sai kuma can inda Allah yake cewa dodo ma Allah ta kana zage shi ba wala ta subbul ladhi alhamdulillah duwan bai subbullah Allah bai san zagi annabi bai san zagi ba a koran mutum da mutum ne ce la ilaha illallah an gama sauran laifi laifi ne shi da mi ka kai kuma ka je ka kira wani mace la ilaha illallah baka yi da su la ga mutane da yawa kafirai dai hmm. inda muka janna yanzu na mu samu taimako sai mu shiga dauke sama da dubu goma wannan kabilu taimako kawai suke so taimako suke yanzu za mu samu azo mu samu masu kuɗi su zo su zo da atamfofi da kayayyaki duka kafin na ga musulunci da ba abin sha'awa a can. za ga gida sarki ya musulunta a mutane su za ga gida eh, mai gida ya bar iyalanta. duk su musu ya ce ni tsoho ne ba zan musulunta har yanzu ana mun ga yanzu wanda tsoho ya ce shi ba zai musulunta ba amma yadda kowa musulunta a garin mm. to akwai irin wannan abubuwan to in ba da halaye masu kyau ba ya za a yi musulunci ya karɓo Mm. shi ba radiyallahu ta'ala yana cewa yana wannan addini yana son ya nuna wa mutane wannan addini ba addinin fada ba ne addini na bai yadda ya fada ba ko zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam je yaki annabi ya kare kansa ne daga dalala daga sharrin makki amma bai ba shi je nemo fadan ba mm. haka islam abu ne mai kyau da Allah mu gyara halayen mu mu san abin da muka zo yi tun ka mu zo duniya arzikin da zamu ci da abin da zamu yi duk abin da Allah ya bamu kawai abin da yake so mu bauta mishi mu haka ya ci bai halce mu sai dan to in ba mu yi halaye masu kyau ba mu kanmu mu taimaki kanmu ba ina za mu taimaka wanda wasu bai mu dauke shi ga musulunci hadisi nan da yake cewa kai ka bauta wa Allah Allah ya soka ka yadda da abin da Allah ya baka ka zama ka kowa arziki hmm. Allah in duniya ta taru gaba ɗaya ta baka kuɗi abin nan da Allah ya rubuta shi kaɗai za a baka ba wanda ya sai kara maka. In kuma duniya za a taru abin da Allah bai baka ba wanda ya sai baka shi. Saboda ka ni yanzu na tashi yau ban da kokobo amma ina jin daɗi na gode wa Allah haka Allah ya so. Ba wanda ya sai bani hadisi ne. Hmm. Ka yadda da yanda Allah ya yi ka ka fi kowa arziki ba wanda ya sai canja ka babu shi Allah ne wanda kake kallo kake shi Allah shi ma Allah ne ba shi kai ma bai fi ka kusa da Allah ba kai ma ka nemi Allah ya baka abinda Allah ya baka ka gode wa Allah yake cewa to ka kyautatawa ka so wa dan uwanka musulmi abinda kake so wa kanka ka zama musulmi sannan cazan ka yanzu ina da abu kaso munci Allah zai bani ya baka kuma ya baka lada musulunci kenan ka so wa dan uwanka abinda kake so kanka ka samu ya samu ku samu lada mm. karka masa hasada ko bakin ciki to ko kai bakin ciki da hasada kan Allah rubuta shi dole ya bashi haka kai kuma barka da hasada da bakin ciki kana ta daukar zurbai haka ne shi haka ne sannan yace ka kyautata wa makocinka mm. ka zo mai imani me yasa ya can yace musulunci na kuma ce imani Maza sallallahu alaihi yana cewa Jibilu bai goce yana mini nasiya da makwabci ba an dauka cewa makwabcin nan zai iya je nan gida arba'in can gida arba'in kuma makoci makoci ka ne Wata ma'ana ka zauna lafiya da mutane ko kafiri ne ko musulmi ne kai dai ka zamo yadda Allah ya ka yadda da Allah mutum zai ɗauko hadisi ya ce mutum yana iya aiki mai kyau Allah littafi ya riga ya riga shi sai da ya zo zai mutu sai ya aiki mutanen yan wuta Allah ya kiyaye mu sai su madauka ma littafi shi ɗan wuta ne wani ya ɗauko aikin mutane ka ɗauka ka shek waye waye Allah sauke ashe shi ba dan aljanna bane sai ya zo mutuwa ya zama kafi to da Allah mutane za tafiya su biyun nan waye kasancewa zai gama da lafiya waye ka sani saboda haka husnu zanni billah wa su zanni bi ko kowa ka gani ka kirta masa zato ka ba wa kowa hakinsa in ya zalunce ka ka yafe duk abin da aka maka ka duba Allah komai aka maka ka duba Allah manzo sai zama kuma ce komai aka maka kai hakuri ka duba ni hmm. ka gani wa irin hakuri ne yanda ya zata wannan aikin addinin nan annabi ya je an je yaki an ji masa ciwo a duk dan ya isar da wannan addini ba ka mutane mu isar da mutane halin musulunci hmm. isar wa mutane halin musulunci hausa za ta wani neman wani wani ne baya kawo samu eh? me kuke faɗa ta hausa <laughs> eh, eh, zafin nema bai kawo samu wata ma'ana ko ka nema abin da Allah ya rubuta maka amma kai hali mai kyau ka zama mutum mai kyau ka zama good ambassador da good muslim yeah, there's very nice muslims Hmm. baka zakin kowa baka cutan kowa kana rayuwar kan da shi ma rayuwar da yake so to muka dauki wannan hali za mu ba wa makiya addini musulunci kunya amma in muka zo ya mu ya mu muna kana kana musulmi dan uwan kana kana kuna musu zakana kan me an wuce wannan alaji in ma fahimtar da shi za ka yi san addini baka bar shi kawai kawai je ka hannu sai bai shiga musulunci sosai za ka kai ma kai ta kanka mana ma hmm. zauna mu musulmi an haɗa mu faɗa muna ta musu tsakanin mu <clears throat> na ƙarya <laughs> kuma wanda ba musulmi sa zagin mu a duniya gaba da da mm. saboda haka muna taya yan uwa murna sama yan uwa mutu dukkan almajiran shehu na mawalidin shehu bayan adalla ta lanu wannan shine kira da zamu yan uwa Allah ya saka muku da alheri Allah ya ba mu sa Allah ya da kawunan mu ya taimake mu ya gyara zukatan mu kamar da hadisi yake cikin dan adam akwai wata zoka in ta yi kyau mutum ya yi kyau in ta lalace mutum ya lalace ta ce zuciya zuciya zuciya me maganin wanke zuciya la ilaha illallah kaga shi dan dan mugen tijjani ka dari uku muke yi kullum istifai hmm. dari biyu da talatin satin annabi dari biyu da sittin da biyu wannan almajin shi tijjani dole yi hmm. to kai da Allah ka saka cikin kanka wannan da ka kiran da muke yi mu haɗa kanmu musamman muka zo yi duniya hmm. Allah ya halcin don kuma ba sai don mu zo mu bauta mishi duniya kuma Allah ya zai baka zai baka in babu ita dai zaka ci zaka sha in ma ba za ka cika shafa za ka rayu ne ka mutu to mm. amma ya zo cikin yardan Allah ne sai ga hankalin ka kwance ba ka da koko ba amma hankalin ka kwance amma mm. mai kudi ya biliyoyi yanzu ba a iya bacci fitina shi kuma Allah to ka gani kuma da yadda Allah ya shi Allah amin mana muna hanya Allah saka muku da alheri amin shi mu mu Allah kan musulmi gaba daya wannan masifa na duniya cututtuka Allah ya yi mana shabaka annabi sallallahu alaihi wasallam idan استعد المستقيم على الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح محمد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alhamdulillah da kawunan mu amin amin shehu mun gode mun gode Allah kai ku lafiya Allah kai ku lafiya shehu assalamu alaikum amin amin to jama'a mun ji dan guntu interview da Sheikh Ibrahim da za mu yi karatu sosai ko da shi amma suna kan hanya suna kan hanya tunda suna kan hanya Allah kai su lafiya ajiya Halima Kila ajiya Halima Kila ina gaisuwa yasa jama'a insha Allah that's our program for today yau ba za yau yau in Allah da gobe za mu zo ci gaba da program mun gode wa Allah ah, wannan murna muke yi ga Maulana Sheikh Ibrahim ah, ibn Sheikh Dahir Bauchi akan ah, wannan farin ciki da wannan daɗin kai da musulunci ta samu insha Allah muna murna da haka sa'annan bayan haka kuma mun samu yanzu isasshen ya sunan shinga zance na hada maulidi da za a yi a sakkwato a da an ce wai za a hada maulidi za a hada maulidi amma da yawa ba mu san me dalili da maulidin ya ake yinsa ya ake yinsa da yanzu da zuwa haɗe shi a wuri ɗaya amma alhamdulillah mun samu kwararren ne shiga zance sosai da yadda za a haɗe shi a guri ɗaya in Allah su yarda amma zuwa an jima insha Allah wala Allah wani abu zai iya pop out za ku ji mun Allah su yarda muna gaida duk jama'a da ke tare da mu akan wannan layi Allah taimake mu Allah hada hankulan mu gaba ɗaya alfirma annabi da Qur'ani to jama'a mun bar ku nan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muhammad adamu na gaisuwa muhammad adamu na gaisuwa to bar mu read comments kadan gani ko malasani tukur na ganka e, abdullahi jafaru na gaisuwa sa'annan na ga masu mana magana sa'annan isya isya abdullahi na gaisuwa ajiya amina Ahmad uh, muna gaisuwa Amina Ahmad muna gaisuwa sa'annan to jama'a masu kuma kanan fada da zo an kawo on my notice akwai wasu da kaga suna zuwa kanan fada shi kaga sun je sun zana wasu ababa eh Raf Paris Raf Paris na wani kare amini na Raf Paris ina gaisuwa don Allah don annabi masu zuwa kanan fada shi kaga wani dan tijaniya ya ji ya zana ya saka wani ababa ya zana wani abin da zo a zo wala Allah ka zo ana ana ana zagin wasu shahannan don Allah mu dina yan izala kuma don Allah ku kuma masu zuwa kanan fada ku zana wasu ababa da zai kawo wani abin kanan fada kuma jana zagin shahannan ku don Allah ku dina don Allah don annabi mu Mudina ba shi ya kamata mu fuskanci ba ka duba abin da malam Ibrahim ya faɗa ya muna wani magana masu tsada ya muna magana masu sada sosai eh malam Bello na gaisuwa wai don Allah don annabi yanzu ga mutane da yawa a kauye ka duba nan muna program so nawa shi mu zo eh, so nawa so biyu kenan malam so da sunna mun musulutar da wasu sun shigo cikin musulunci mun shigo da wasu musulunci da malam so da sunna abin da ya kamata mu fuskanci muna yi kenan akwai wasu da wasu malluma wasu wasu wasu in ba ku son musulunci ku bar muna abin mu muna so in ba ku son musulunci wallahi ku bar muna ku te ku bar muna musulunci mu muna so abin mu ga mutane da yawa kai ka san abin da kai da ka zo ka zana ko ka saka ka san za zan shayan nan ka ne wallahi ka duba shekaran jejiyan nan yariyan nan ta ta bi musulunci mai suna Khadija wanda muka musulunta da tamala sun sunna in tana Hausa wallahi ta fi ni da kai Hausa kuma tana zana wa Hausa amma ashe ba musulma ashe ba musulma bane yasa kaka zata cewa kaman zanen da zaka zana cikin Hausa ni akwai wani zane ma cikin Hausa ma an ka zana ni kanka na dan ni kanka na sarki zaki ma ban karantawa mala Abbas eh, daga Germany eh, masoyina babban yana ka duba ta zo tana zana Hausa tana karanta Hausa sosai tana tana faɗan Hausa tana kuma zana Hausa tana karanta Hausa sosai tana zana Hausa tana karanta Hausa sosai sai zaka ka kazata abin da kai da ka zo ka zana ko zaka fada Kaje ka je kana aibata kana zagin dan wanka musulmi kana zagin dan wanka ga arna da yawa suna neman shigowa musulunci shigo da su musulunci i wani kyakkyawan magana kyakkyawan zato da su ma da su gani su ga a ah, ashe musulman nan suna da hadin kai ashe wannan musulman mutanen kirki ne shi ma ya gani ya shigo musulunci Josaki Josaki daga South Africa my lovely brother sanda zuwa amma a mun sanar da zage-zagen juna cin mutuncin juna cin mutuncin juna zauna nan ya kai kanka wai wanda baka so a zagi baban kaka zagi baban wani ita zage-zage ya kai kanka jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh